بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قديا تتبتك الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta asabar ta kuma 22 ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da goma ga watan uku a shekara ta 2018 miladiya a ci gaba da karatu wannan littafi na muwaffa wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laisi al-masmudi al-andalusi kuma a tsarikar ubaidullah ibn yahya al-laisi a yau za mu tashi darasi na 183 kuma mana darasi ne a kitabul itikaf kundi da ya shafi itikafi da ake a masallaci muna yi mana karatu ne a babi na farko za mu tashi inda malam yake cewa kala malikun lam asma ahadan min ahli ilmi yadhkuruna fil itikafi sharta wa innama al-itikafu amalun min al-a'mal مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال ما كان ذلك فريضة أو نافلة فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف a wannan babi na farko babu zikiri itikaf babin da yake magana kan abin da ya shafi itikafi kuma a kundi na goma sha tara kitabun itikaf imam malik ibn anas yake cewa <clears throat> kamar yadda ɗalibinsa yahya ibnu yahya al ya rawaito yahya ibn yahya al-laisi ya rasu a shekara ta 234 ya ruwaito cewar ƙala malik imam malik ibn anas imamu da'imma imamu darul hijira alimul madina ya ce shi imam malik ibn anas ya rasu ne a shekara ta 179 imam malik ibn anas ya ce lam asma ahdan ban taba jin wani malami ba min ahalil ilmi ban taba jin wani cikin malamai ba kaga ahdan na kira ce fi siyaƙin nafi ta'um ita bai taba jin wani cikin malamai ba ya zukuru fil itikafi sharta in ya zo magana kan itikafi yana ambatan sharaɗi shine ya zukuru fil itikafi sharta yana ambatan ya halatta ka yi sharaɗi idan ka zo itikafi za ka shiga itikafi da niyyar kwana uku amma ka shiga da sharaɗin idan wani abu ya faru cikin kwana uku nan to za ka fita ka bar itikafinka ka je wannan abu da ya samu a gare ka watakila kana jiran test ne ko kuma kana jiran interview ne sai ka ce to bari ka shiga itikafi na kwana biyar amma idan maganar interview nan ta taso za ka fita sau da dama abin da ke janyo wannan abubuwa shine in mutum ya shiga baya fita kullum da ke ko in mutum ya shiga itikafi baya fita mafi kyawun itikafi shine mutum ya yi kwana goma ƙarshen ramadan amma ya halatta ya yi kwana ɗaya ya yi itikafin kwana ɗaya awa ashirin da hudu ya halatta ya yi na kwana biyu ya halatta ya yi na kwana uku sau da yawa idan ka je kwana na ɗaya na biyu na uku na itikafi a goma ƙarshen ramadana idan za ka shiga cikin masallaci sai kuma ka sake komawa 27 28 za ga adadin mutane sun karu za ga adadin mutane sun karu to akwai wanda yake zuwa ba da nire yin goman karshen ba zai yi ne da niyyar kwana uku tsawon na farkon goman karshe ko na tsakiyar goman karshe ko na karshen goman karshe shi dai zai yi itikafin kwana uku ya halatta itikafin kwana biyar ya halatta itikafin kwana bakwai ya halatta ina fatan kuma fahimci wannan da ke bi amma wanne aka fi so shine mutum ya yi goman karshen gaba daya domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama su yake yi ba a rawaito annabi sallama yi kasa da haka ba kullum da ke ko amma da ya rawaito annabi sallama ya tabbatar da kasa da haka shi sa ga tunda ya tabbatar kaga ya zama sunna kenan so ya halatta ka yi kafin kasa da kwana goma na ƙarshen ramadana ɗaya kenan ina son mu gane ya halatta ka yi kafi ko ba a watan ramadana ba ya halatta ka yi itikafi ko da a watan da kake ba watan ramadan bane yanzu ba mana jumada akhira bane jumada saniya ya halatta ka yi itikafi ya halatta ka yi itikafi a ramadana shine asali dama a ramadan ma a goma karshe ya halatta ka yi a aikin hajji zal hajji wataƙila ka zama zuwa aikin hajji kafin a fita zuwa aikin hajji saura kwana biyar ko kwana shida sai ka ɗibi kwana uku a cikin waɗannan kwanaki ka yi itikafin ka ko kuma bayan an dawo aikin hajji kafin a yi shedilin din yaushe jirgin ku zai tashi ya halatta ka yi itikafi na kwana kaza kana kana ka'aba masallacin ka'aba ba rufe shi ake ba awa 24 ba a rufe shi to duk ya halatta ka yi ribar kafa ka je ka yi itikafi a waɗannan masallatan na kwana ɗaya ne ya halatta ka yi na kwana biyu ne ya halatta ka yi ina fata mun fahimci wannan da ke to tambayar anan ita ce itikafin da za ka yi a harami ko ma a ina ne na kwana uku ko na kwana hudu ma'ana dai yanzu ka shiga itikafi da niyyar adadin kwanakin da za ka yi ina fata mun gano wannan da kyau to maganar malik anan ita ce ba a yin sharadi ba a yin sharadi kana fama da wani ciwon kai in ciwon kanka ya tashi za ka fita ba sharadi ba ne ya shiga itikafi na kwana uku da sharadin in ciwon kanshi ya tashi zai fita ya shiga itikafi na kwana biyar da sharaɗin in an kira su interview zai fita ina fatan kun fahimci magana ta da kyau ko ta shiga itikafi da zumma tana jin haihuwa in haihuwarta ta taso za ta fita dama za ta fita mana domin ba a zama da jinin biki a masallaci amma abin da take nufi shine in ta fita ba za ta dawo ta cika ba domin ƙa'ida ita ce duk wanda ya shiga itikafi da niyyar kwana uku sai ya kwana ɗaya ya fita sai ya dawo ya cika biyu kuna ji da kyau ko duk wanda ya shiga itikafi da niyyar kwana bakwai sai ya yi waɗansu kwanaki a cikin kwanaki bakwai ɗin ko biyu ya yi sai ya fita wani abu ya gitta mishi sai ya dawo ya cika biyar ɗin da suka saura in dai mutum ya shiga itikafi da niyyar zai yi kwanaki kaza shi ya san kwanakin da ya ɗibo wa kansa kuma ya san kwanakin da iniya a kansu to sai wani abu ya gita mashi ya fita to sai ya dawo ya cika sai ya dawo ya cika to gudun kada ya dawo ya cika shine wasu suke ganin ya halatta ya sharaɗi cewar za ka shiga itikafi da sharaɗin in wannan abin ya faru shikenan kaga ba sai ka dawo ko ba sai ya dawo ya cika ba to shine malik ibana anas yake cewa lam asma ahadin. ban taba jin wani mutum guda ba min ahalin ilmi cikin malamai mazawa ilimi ya fil itikafi sharɗan yana ambatan cewar ana sanya ma itikafi sharɗi ana sanya sharɗi a itikafi kamar yadda muka yi magana da sharaɗin in abu kaza yanzu zai fita wa inna mal itikafu abin sani kawai shi itikafi amalun min al ayyuka ne daga cikin ayyuka na alkhairi mithlu salati kwatankwacin sallah wa siyami da azumi wal hajji da aikin hajji wa ma ashbaha zalik da abin da ikama da ire-iren waɗannan wanne ne ikama da ire-iren waɗannan kulura ya faɗi sallah ɗaya kenan wa siyam da azumi biyu kenan wal hajji da aikin hajji uku kenan sai kuma itikafin da ake magana a kansa nawa kenan eh hudu kenan hudu kenan sai na biyar shine dawafi na biyar qala rahimullah wa ma ashbaha zalik tunda mala yace da abin da i kama da waɗannan minal a'amali na ayyuka to ya kamata ka san waɗanne ayyuka ne suke kama da waɗannan tunda yanzu dai gashi an faɗi itikafi shi itikafi shi aka kamata da mai sallah yanzu sallah ta zama biyu kenan wasiyam azumi uku hajji hudu to cikon su ne abin nan a dawafi nawa kenan biyar umara shida fulora umara shida sai kuma bin liman sallah nawa kenan bakwai to waɗannan in dai mutum ya shiga bai fita na farilla ne ko na nafila ina fatan kun gano wanda ke ko na farilla ko na nafila shi sa malik ya ce ma kana min zalika fariidatan duk abin da ya kasance a waɗannan da muka ambata na farilla ne au nafila ko na nafila faman da khalafi shay'in min zalik duk wanda ya fara ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da muka ambata ya shiga shine dakhala ya shiga in sallah ce ya ce Allahu akbar ai ya shiga sallah to yanzu wannan sallah ta nafila ce ko ta farilla ba zai yanke ta ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kaga in ta farilla ce a zahar la'asar magariba isha asubahi juma'a duk kaga na farilla ne salloli farilla ko kuma annazar sallah ce ta alwashi da yi <clears throat> ko nafila tarawih ko tahajjud ko rak'atayil fajr ko sunnoni kafin asahar ko bayan asahar ina fata kun fahimci wannan ko lafilar walha da sauransu in dai ya fara ba zai yanke ba shi sa malik ya ce faridotar abu nafila na farila ne ko na nafila ba zai yanke ba in sallace sai ya yi raka biyu hakan nan idan azumi ne ko azumin nafila ko azumin farilla in dai ya fara to ba zai yanke ba sai dai idan wata rashin lafiya ce ta gitta mashi. ko dama azumin eh, dama ita rashin lafiya hukuncin ta daban ne ina fata mun gano wannan da ke ko amma haka kawai saboda tsabagen ya ga an kawo dafaffe ya ji kanshi ya buge shi ce ai azumin nafila ne ai mun yi wannan karatun da ku a darasin azumi duk ba za a yanke su mutum ba zai katse shi ba kuma mun kawo dalilai masu kwari akan haka hakan nan tsawafi ina son ka gane akwai ɗawafin farilla kamar dawafin. umara kamar dawafin hajji kamar dawafin alwashi kamar dawafin alwashi ina fata mun fahimci wannan da ke ko to duk waɗannan farilla ne kuma akwai dawafin nafila shine da kayan ke na gida kana ka'aba kayan kayan nafil fili bari ka tashi kai dawafin nafila ka zaga su bakwai to shi dawafi na nafila da na farilla shi sunnarsa shi ne ka za ka ka'aba so bakwai kamar yadda ka san sunnar sallah ita nafila shi ne ke raka nawa biyu ko da kana da niyyar za ka yi raka a goma sallama nawa biyar kun lura da ke ko kona da ka zo za ka yi sallah raka a goma sallama biyar sai wani abu ya gitta maka bayan ka ce allahu akbar to sai ka cika wannan biyun ka sallami sai ka tafi harkar ka ai sauran ba fara suke da wannan ba saboda kowace biyu ana mata sallama kowace biyu ana mata sallama ita kuma sallah in ka sallame shi kenan ka kammala ne ina fatan kun mai wannan da kyau ko to shi kuma na sunna ta dawafi mun yi da ku kwanan nan sunna ta dawafi in ka fara sai ka yi bakwai in kai bakwai sai kai sallah raka'a biyu to yanzu ka kammala dawafi guda kenan ka kammala dawafi guda mai muke bi da dawafi guda sunna guda ta dawafi kame da kasan ka yi sallah raka'a biyu shine ka kammala sallah guda saboda cikakkiya kenan to haka dawafi sai ka yi so bakwai sannan kai sallah raka'a biyu yanzu ka kammala wannan dawafi to shine malik ibn anas ya ambaci waɗannan wasu wal hajji da hajji kamar mun faɗi umara duk waɗannan in ka fara su sai ka kai sawa'un na nafila ne ko na farallatun da Allah ta'ala ce wa atimmul hajja wal umrata alhajj hajj wal umara da umara sai ya shafi duk jinsi na umara inda arce aljinsiyya haka na duk jinsi na hajji na nafila ne ko na farla isa malik ibn anas ya ce faman dakhala fi shay'in min zalik duk wanda ya shiga wani daga cikin waɗannan ayyuka da muka ambata na dawafi wani hajji wani umara wani itikafi wani azumi ko kuma ya kabbara sallah bayan liman daidai fa inna ma ya amalu abin sani kawai zai aiki ne bi ma mata mina sunna da abin da ya gabata na sunna sunna dawafi kuwa shine bakwai sunnan nafila sallan nafila shine raka'a sunnar azumi shine wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila sai ka kai dai qala rahimahullah wa laysa lahu an yuhditha fi zalika bai da dama an yi hudisa fi zalik ya ƙago wani abu fi zalika a wannan itikafi ghaira ma madwa minus ghaira ma madwa alil muslimun sabanin abin da al'umman musulmai suka tafi akai yanzu a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sharadi shi ma yake Allah yayi sharadi da ya shiga itikafi eh kenan ko an yi sharadi a gabansa yayi shiru no kenan biyu ko sahabbai sun yi sharadi isa malik ya ce a'a tunda ba a samu ba tabbatacce nagartaccen magana ba wanda zai shiga ita kafi ya ce ya shiga da shari'a ya ce ya shiga da shari'a qala rahimahullah kada ba shi da dama an yi hudisa ya kago ya farar isa malai ya ce lamin sharɗin ya shari'a ba shi da dama ya kago wani sharaɗi da zai sharɗanta shi ya ce ya sharɗanta zai yi kafi da sharaɗin idan an kira su wajen defense zai tafi watakila ya tafi zai je ya gabatar da uh, wani wani bayani ne zai wani defense ne ko da wasu larura ya jira ya jira ya jira dai ba a same timetable ba shi kuma yana ganin da yi eh, wannan zaman ba zai shiga yi tukafi zai shiga yi tukafi lura da ke ko to zai na kwana ɗaya ne zai yi na kwana ɗaya awa 24 kenan ya shiga yi tikabi sai kawai gashi an ce mishi awa shida mai zuwa ne zai layi zai zai kansa قال مالك رحمه الله ولا يبتدئه kuma yabtadi'uhu ba shi da dama da zai kago wani abu sharaɗi ko wani abu Allah akbar inda malik ya ga yadda ake itikafi a yau na bidiyo'i makare kuma ina son ku gane duk masallaci da aka mai da shi na dugari duk waɗannan ɓarnar ta bidiyo'i mai raran sun fi bayyana shi saboda yana ganin shi ma masallacin ne ba mai tsawatarwa ko wani masallaci da na gani fa za a ga wani bayan sahu ya ɗauke da ya dinga loda littattafai a kansa ya dinga loda littattafai a kansa littafi ya loda a kan shi littafin ya yi tsiri wannan addu'a yake komi ko surkulle ko bokanci littafi fa ni na gan shi ba tana cikin shekarar da na yi tikafi a masallacin masu sake shi littafi ya loda ya yi tsiri a kansa wannan kenan can kuma sai ka ga ana har har har lafiya wai wuta ce saboda wani ya zo da turare ya yi surkullan shi ya yi surkullansa ya tara aljanu a wurin duk masallatan duka riba ka raba su da waɗannan abubuwa ɗin bidiyoyi da kafirci ma kare wai da suna ji ta kafi wannan banda wanda za ga ya kira wani ya kira kwamishina ya kira mataimakin gwamna ya kira gwamna yana yi ta kafi ya kira gwamna wani sabon ofis dinsa kenan yanzu ya shiga itikafi ba an kira gwamna an gaya an shiga itikafi ko an kira ɗan majalisa ana itikafi yanzu me ake tallata mai kenan eh za a mai addu'a kenan ko zai yi kaza zai yi kaza zai yi kuma ka ji inna malik ibn zai ce wannan duk ayyuka ne da ake neman kusanci zuwa ga Allah da su ga mutane su tsoron Allah su ji tsoron Allah ɗan siyasa ɗan siyasa yana cin yana ci da siyasarsa sai shi kuma zai ci da addini ka ɗauki addini da shi za ka ci saboda Allah shi ma ya shiga siyasar mana ya ci da siyasar ba ya fi sauki ba da ya zo ya ci da addini wani ya kira waya ce to yanzu za mu fara maka ɗawafi wa za a fara mashi dawafi wannan dawafin nashi ne su kuma mutane sun gisi karatu kai wani zai kira kai ya ce zai fara maka dawafi yanzu yanzu ka zama gwamna ma ba kici za ku yi da malaman ba zai sare maka ido ne ba zai sare maka ido ba ki sa su kuma ba su malaman ba za su taɓa yadda malami ya gwamna ba kullum da ke ko shi to zai sare maka ido ne ya ce ka ƙudurta ka a zuciya yanzu zai fari maka don Allah ka ji inda ya bayan ya mai da mutane wani wani dai bucan kawai haka ba a yin waɗannan abubuwa duk abin da yake mafi girman ibada addu'a shine ka yi wa wanda ka yi wa mai sani ka yi mishi addu'a shi bai san kana mai addu'a ba to haka anan ba abin da ya shafe ka da ya baka ko bai baka ba zunzurutun alkhairinsa da ka gani shi kake mai fata na alkhairi ba shi kenan ba ya baka ko bai baka ba Allah ta'ala ya sauke so ba a yi bidiyoyi a itikafi bidiyoyi a itikafi malamai da suke wala sai an tashi tsaye sai an tashi tsaye su ko mata sun ɗauki itikafi ɗin na wani wani wata mahaɗa ce wani ta baro gidansu zuwa ita kafi wata ko masallacin ma Allah na tuba shi ta yi ba wuciya ta gidan saurayinta ko wani abu ko kuma ya dinga zuwa yana daukan ta lokacin da za a kawo abinci daga na sahur ya riga ya dawo da ita masallaci so ya kamar daga masallaci ta fito barna ce iri daban-daban na yi magana a farkon darasi cewar idan miji ko uba ko wali ya hana yarsa ko matarsa zuwa ita kafi ba a tambayi saboda ni. ko ita ba ta da hurman da za ta tambaye saboda me wani abu ta yi ba komai ta yi ba shikenan lura da kyau ko amma kaji su kuma wasu kan talalu suna ta cewar wai yanzu mata ma ya kamata mazaje su dinga musu girki wai ana tora wa mata aiki da yawa sai ka yanzu suna cewa itikafi ma kuma za a hana mata kaza su man da tallan karuwanci ba abinda suke talla amma saboda ku musulmai ne shi yasa ba za a iya fitowa fili a yi wannan magana amma zunzurutun tallan karuwanci suke yi ka taba jin sun hana zina sai dai a ce fyaɗe ita zina fa kun taba jin magana haka za ka taba ji ba su ba a taba ganin maganarsu Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrinsu قال رحمه الله وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حقيقة من زعل الله صلى الله عليه وسلم يا اعتكافي وعرف المسلمون الاعتكاف كما مسلمي يد اعتكافي يكي saboda haka a yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafi a shi ne za a yi itikafi kada mutum ya kirkiro wani sharadi ko ya kirkiro waɗansu dokoki ko ya kirkiro waɗansu abubuwa da zai sa itikafi wanda babu su a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال مالك رحمه الله والاعتكاف والجوار سواء قال رحمه الله والاعتكاف للقروي والبدوي سواء قال مالك رحمه الله والاعتكاف سونا ناعتكاف أتي الاعتكاف والجوار ده سونا نأتي الجوار نو كنا biyu sawa duk ne ne yanzu yana da suna nawa kenan biyu ana kiran shi itikaf ana kiran shi aljiwa ka gane wannan a matsayinka na ɗalibin ilimi yana da matukar mahimmanci don wani sai ya ƙoƙarin rabe maka aljiwa daban itikafi daban tsoraka annabi sallama ai ya shiga aljiwa jawara rabbi ko ya shiga aljiwa sai ka ɗauka ba itikafi ba ne ina fatan kun bayanci wannan da ke ko saboda haka ake da ka gane wannan istilahat din wannan language din da al-itikaf ɗaya kenan da al-jiwar nawa kenan biyu da al-qa'im nawa kenan duk sunan su itikafi wahidina ila ibrahim wa isma'ila an tahira baiti lit-ta'ifina ka kulura lit-ta'ifina wal-aakifina wa ruk'i sujud kaga anas ya ka faɗi itikafi a suratul hajji wa idh bawwa'na li ibrahima makana al-bayti alla tushrik bi shay'a wa tahhir baytiya lit-ta wa tahhir baytiya lit-ta'ifina wal-qa'imina wa ruk'i sujud kaga wa tahhir bayti lit-ta'ifina wal-qa'imina a cikin suratul al-hajj wal-qa'imina a suratul hajj wal-aakifina a suratul al ga kaga a suratul baqara ita ce al-qa'imina a suratul saboda me saboda itikafin a suratul an ambace shi ne tsakanin dawafi da sallah wa tahir baiti an tahira baiti li ta'ifina wal aakifina wa ruk'i sujud kaga li ta'ifina masu tawafi ar ruk'i sujud masu sallah aka faɗi ibrahima وإذ بوأنا لإبراهيم البيت ألا تشرك بي شيئا وطهير بيتي للطائفين والقائمين كل وراء القائمين أصورة الحج سنة العاكفين أصورة البقرة تكينا منا العاكفين منا العكوف سنة يتكافين لا القيام سنة يتكافين نبيو الجوار سنة يتكافين أو كنا uku duk suna ne saboda ka sai ka gane don kada wani ya nemi ya bambance maka ya ce ai dawafi daban al’itikaf daban wata ibada ce mai zaman kanta alƙiyam wata ibada ce mai zaman kanta sai ka ce ƙiyamu ramadan sai ce a'a wannan wata ibada ce mai zaman kanta sai manya-manyan waliye ne suka santa manya-manyan shaidanu ne ina fatan kuma mai wannan da ke ko da haka komai a musulunci a bayyane yake komai a bayyane yake da al-itikaf ina maimaitawa da aljiwar biyu kenan da alkiyam uku kenan duk suna ne na itikafi duka suna ne na itikafi bisa ga malik ibn ana sai ce wal itikafu ɗaya kenan wal jiwaru biyu kenan sawa'un duk ɗaya ne duk ma'anarsu ɗaya to sai muka ƙara kuma da alƙiyam saboda Allah ta'ala ya ce wa tahir bai tili ta'ifina wal qa'imina al qa'imi sune al su ne al'akifi wa ruku'i su ina fata mun gane wannan da ke ina da jaddada mana a musulunci babu halwa babu abin da ya kira halwa wane ya shiga halwa a musulunci babu halwa abin da yake a musulunci shine itikaf shi kuma itikafi yana da sunaye yana da suna itikafi yana da suna aljuwa yana da suna alqiyam amma a musulunci babu halwa abin da yake a halwa a musulunci shine itikafi abin da yake a musulunci shine itikafi babu halwa a musulunci balle a ce wanci ko wani ya shiga halwa balle ka zo kuma kana ta cewa ai a gida ne ai a kaza ne a to dama a yi tukari ba masallaci ake yi ba so kuma wasu abubuwa suke yi a bangaren su na ɗariƙa su ba na musulunci ba قال wal itikafu lil للقروي itikafi ga mutumin da yake birni itikafi ga ɗan birni walbadawi da wanda yake karkara sawa ɗaya ne kuna shi da ke ko da itikafi wanda yake a birni da itikafi wanda yake a karkara duka ɗaya ne itikafi hukuncin su ɗaya ne hukuncin ba ya sha bambam ba ne kawai abin da muke tambaya shi ne shi wanda yake a karkara garin su akwai masallacin juma'a ai ba su samu ma sallar juma'a ba wani gari suke zuwa sallar juma'a to yanzu tsakaninsu da inda suke zuwa sallar juma'a juma'a ta hau su idan juma'a ta hau kansu to wajibi ne ya je masallacin juma'a ya yi tikafi amma idan saboda tazarar da ke garinsu da masallacin juma'a asali ma juma'a ba ta hau kansu ba kuna jina da ke ko juma'a ba ta saboda tazarar da ke tsakanin su shikenan babu juma'a akan su asalan ba wai dan ya shiga itikafi ne babu juma'a akan shi ba asalan babu juma'a akan su saboda tazarar da ke tsakanin su ana fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka sai a kiyaye hukunce hukunce itikafi da na mutanen dan birni da na mutumin karkara duka ɗaya ne قال مالك رحمه الله babu ma la yajuzu li'tikafu illa bi babin da zai mana bayanin abinda ma la yajuzu li'tikafu abinda itikafi ba zai yiwu ba illa bi sai da shi wannan abu ne da in babu shi babu itikafi daga farko dai akwai masallaci in dai ba masallaci ba itikafi domin a masallaci ake itikafi dan Allah ta'ala ya ce wa antum la tubashiruna wa antum aakifuna fil masajid saboda ka a masallaci ake itikafi kuma yin itikafi a masallatai guda uku shi yafi masallacin Ka'aba da masallacin Madina da masallacin Al-Qudus yin itikafi a ɗayan su shi yafi wannan ji da ke ko amma bai kore yin itikafi a sauran masallatai da ke sassanin duniya ba baki da don malamai duk sun tabbatar da wannan nasu Qur'ani ya tabbatar da wannan dan cewa la tubashiruna wa antum aakifuna fil masajid in ku an ce al masajid ya shafa na juma'a da wanda ba na juma'a ba kawai dai tambayar ma'ana ita ce juma'a za ta shiga kwanaki itikafin ka shine ake magana kuma duk waɗannan maganganun sun riga sun gabata to almuhim da ka sani itikafi sai a masallaci mace tana yin itikafi a masallacin ɗakinta mata ai suna da masjidu baiti asali shine mace ta sallah a ƙuriyar ɗakinta to kuma ƙa'ida shine akwai inda aka ware inda mace za ta shi ne su ibadata a cikin ɗakinta kullum da ke ko idan an zo danki ba wai sai an riga an gama cikin ɗaki da danki ne sai ya zo a cito ai ko nan ya isa sallah ba ai ko a nan za ta yi sallah sai ya zo kofa ɗaki a ce ko nan za ta yi sallah a akan samu wurare a ɗaki mace takan samu wurare na farko da babu mai gitta mata ko yara ko waye saboda bai yi daidai da kan hanya ba bai zo kusa da hanya ba ina fatan kuma mai kyau da kyau ko yara suna wasu suna zaza da wuya suke wurin shi ya kira masjidu baitiha masallaci da ke ɗakinta shin mace za ta yi tikafi a wurin ina fatan kun gane surar masalar kun ga batun shago ko batun ofis ko batun waye dube ta taso ba domin ƙaira shi da ke sallah a masallacin ma'aikatarka ko da kai ne shugaba a ma'aikata ka gangaro ka sauko ka fito nan inda ake masallaci ko ake share za a yi masallaci kai sallah tare da sauran mutanen ku musulmai da suke sallah a wurin wannan shine mafi ɗaukaka a gare ka amma ka ce wai kai ogani ka aika ware wani wuri a cikin ofis ɗinka nan kake sallah bai yi ba bai yi ba bai yi ba shi yasa kake ganin kuma shedanin malamai suke bude ma irin waɗannan ido saboda yayi nesa da jama'a zai kaɗan ne zai samu kariyar ubangiji duk wanda ya lizimci sallah a cikin jam'i akwai kariya na ubangiji ta musamman da zai samu daga ciki lokacin da ya gangaro zai tafi ko ya sauko daga upstairs zai tafi masallaci yana cewa bismillah tawakkaltu ala Allah اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل yana cewa Allahumma ij'alni nura Allahumma ij'al nura min khalfi wa nura min amami wa nuran ka har yaje masallaci ta yadda ko inda a cikin ofis ɗin ne zai yi sallah da ya fito daga wasu sai dai yi sallah ba zai samu waɗannan abubuwan ba so da haka musulmanmu su gane ko sun fito sun yi sallah ko ba su fito sun yi sallah ba daman dai sunansu musulmai yawwa kun lura da kyau ko so da haka wasu ba zai su zare musu ido ba ka fito ku ka fito ka yi ka. wannan shine abin da yake daidai ana fatan kun gane wannan da ke ko yanzu muna magana mace za ta yi itikafi a masallacin ɗakinta idan aka ce masallaci aka yi shiru yana shafar wannan wurin da take bace take sallah bai shafarsa inda aka ce masallaci aka yi shiru yana shafar wannan wurin bai shafarsa so daga tun da bai shafarsa shine ta yi itikafi a masallaci ba za ta yi itikafi a wannan wurin ba abu hanifa ne kawai yake ganin ya halatta ta yi itikafi a wurin abu hanifa ke kullum da ke ko ma'ana dai mace za ta yi tikafi ne a masallaci mace za ta yi tikafi a masallaci kenan ba yi tikafi a shago ko a ofis ce gaskiya fa lalai itikafin nan zai yi itikafin sa na kwana biyu a a ofis zai yi shi ne asabar da lahadi zai yi shi sabar da lahadi weekend a ofis dinsa a wannan bai zama itikafi kun gane magana bai zama itikafi saboda dole zai buƙaci ya sallar jami'i zai buƙaci sallar jami'i don sallar jami'i tana gaba da itikafi qala rahimahullah babu ma la yajuzu li itikafu illa bi babin da zai mana abin bayanin abin da itikafi baya yiwuwa sai da shi mun faɗi na farko shine me masallaci malik ibn anas ya ambaci wannan a baya qala wa qala hadathani yahya an malikin annahu balaghahu anna al-qasim muhammad ونافعا مولى عبد الله بن عمر قال لا اعتكاف إلا بصيام بقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد قال رحمه الله فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام وإذا كرا دلالة الاقتران قال حدثني يحيى عن مالك يتي يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني wannan daga Malik ibn Anas inji Ubaidullah ibn Yahya al-Laythi inji Ubaidullah ibn Yahya al-Laythi Ubaidullah ibn Yahya al-Laythi yace ku rike da kyau haddathani Yahya Yahya ibn Yahya al-Laythi ya karanta da ni an Malik daga Malik ibn Anas daga Malik ibn Anas yanzu kenan babu kowa tsakanin Yahya da Malik kuna ji da ke ku wannan shine babi na biyu na itikafi shine mun yi babi na farko babu zikirar li itikaf yanzu muna babi na biyu babu ma la yajuzu li itikaf illa bihi sauran mu saura babi wannan babi ke gaban mu babi na uku an malik daga malik ibn anas annahu lalle shi malik balagahu bayani ya zo masa kenan ba wai ya jira kunnan sa bane bayani ya zo masa anna al-qasim ibn muhammad lalle al-qasim dan muhammad al-qasim dan muhammad muhammad dan abubakar siddiq alƙasim jika ne na abubakar siddiq kullum da ko gashi malan gashi dan malamai ya rasu shekara ta 106 wa nafi'an an alƙasim ibn muhammad lalle alƙasim dan muhammad ɗaya kenan tabi'i ne wa nafi'an da nafi' maula ibn umara ya rasu shekara ta 117 mutum nau kenan eh biyu alƙasim ibn muhammad ɗaya da nafi maula ibn umar biyu ƙala sun ce la itikafa illa bi siyam ba a yi itikafi sai da azumi ba a yi itikafi sai da azumi kenan wannan fatawar waye tabi'ai ko sahabbai eh ina sahabban maula abdullahi ibn umar nafi'u maula abdullahi ibn umar an yi adres ne nafi'u bawan yantaccen bawan abdullahi dan umar ba wai abdullahi dan umar din bane eh kun ga fatawoyin tabi'ai kenan ko fatawar alqasim ibn muhammad da nafi maula ibn umar fatawarsu ita ce la itikafa illa bi ba a yi itikafi sai da azumi bi qaulin layi tabaraka wa ta'ala dalilin su shine fadin Allah ta'ala da ya ce wa kulu kuma ku ci washrabu kuma ku sha hatta ya tabayyana la kuma khayt al-abyad har sililin farin zare ya bayyana min al aswadi daga sililin bakin zare min al na al ma'ana har al na biyu ya bayyana za ku dinga ci sun ma'atin musu yama ila layil to sannan sai ku ajiye azumi sai ku ajiye ci kenan idan wannan abin ya bayyana sannan sai ku cika azumin ila layil zuwa dare wala tu ba shi ruhunna kada ku rungume su kada ku kusanci iyali wa antum akifuna fil masajid alhalin kuna itikafi a masallaci wajahul istishhad ina son ku gano wannan da kyau sau da yawa sai a ce a ya kawo aya ya kawo hadisi ya yi ta janyo ayoyi a matsayinka na ɗalibi inda zai yi tilawar rubu'i guda duk ba dalili ba ne ina holistic shahad ta ina ne ya kafa hujja ina waje hudali shi ake cewa holistic dilan shi ake cewa holistic shahad a ayar a sumuni guda ɗin ina hujja take yanzu da suka kawo wannan ayar cewar ita ce hujja akan ba a yin itikafi sai da azumi ina hujja hujjar ita ce fa inna ma zakara Allahu itikaf Allah ta'ala ya ambaci itikafi ne ma'asiyam tare da azumi kullura ya ambaci itikafi tare da azumi kuma a lokacin yana bayanin hukunce-hukuncensu ne yana bayanin hukunce-hukuncensu ne can kuma a ka'aba ya a ayar watahir bai ce littafina wal qa'imina wa ruka sujud ana maganar ayyukan da ake yi a ka'aba ne ana maganar ayyukan da ake yi a ka'aba wahidina ila ibrahim isma'ila an tahira baitiya littafina wal aakifina wa ruka sujud ai ga nan ba faɗa zuwa kullura ba faɗi azumi amma faɗi itikafi kun yi shuru a ayoyin mai aka ambata ɗawafi da itikafi da sallah haka aka faɗa a ayar suratul bakar haka faɗa a ayar suratul alhajji to amma ba faɗa azumi ba kun gane ko saboda a can ba faɗa azumi ba ana zayyano ayyukan da ake yi a ka'aba ne ana yin ɗawafi kuma a ka'aba kaɗai ake ɗawafi amma ana yin itikafi a ka'aba ana yi a wajen ka'aba kullu rage ko ana yin eh, ruka'i sujud sallah a ka'aba ana yi a wajen ka'aba domin ka ce ai kafa hujja da ayar akan cewa ba a yin itikafi a ko ina sai a ka'aba ai kaga masallacin madina ma bai shiga ba tana ba faɗe shi ba masallacin udus ma bai shiga ba sannan kuma ga sallah ana yi a wurin da ba wannan ba to abin da yasa ko gana janyo waɗannan ayoyi an faɗi itikafi a cikin su ba faɗi azumi ba ko lura amma nan an faɗi azumi tare da itikafi me ya bambanta su a waɗancan ayoyi an faɗi ayyukan da ake yi a ka'aba ne amma a nan ana bayanin hukunce hukuncen azumi ne farkon shi da ƙarshen sa farkon azumi shine wakul washrabu hatta ya tabayyana lakum na khayt al-abyad min al-khayt aswad min al-fajr wannan shine farkon azumi ƙarshen shi fa thumma atimmu siyama ila al-layl ƙarshen azumi kenan kun lura da ke ko ga an faɗi hukunce hukunce azumi sai wala tu ruhunna aka shiga hukunce hukunce kafi domin mu shara runguma mace yana kare kafi jama'i yana kare kafi ko da daddare ne kun lura da ke ko ko da daddare ne mace mijinta ya sadu da ita ko mace abin nan ko miji ya sadu da matarsa waye ko duka suke itikafin ko ɗaya ne ke itikafin ya kare kafin ya lalace to kaga an faɗi hukunce hukuncen azumi an faɗi hukunce hukuncen itikafi tare kullum da ke ko shi yasa malamai suka ce to tun da haka ne an faɗi hukunce hukuncen itikafi a masallaci to ba a yi sai a masallaci don Allah ta'ala ce wala runa wa antum akifuna fil masaji kenan in banda masallaci ba inda ake yin itikafi ɗaya sanan na biyu kuma in ba tare da azumi ba ba a yin itikafi in ba tare da azumi ba ba a yin itikafi saboda me saboda an faɗi azumi tare da itikafi ita kira dalalatu al-iktirat dalalatu al-iktirat qala malik rahimahullah wa la zalika al-amru indana kuma akan wannan al'amari yake a garinmu na madina annahu la itikafa illa bi siyam cewa ba itikafi sai da azumi ba itikafi sai da azumi yanzu mun samu fatawarwa a cikin tabi'ai fatawar alƙasim ibn muhammad ɗaya da fatawar nafi'u maula bin umar ana cikin cikin tabi'ai kenan amma a cikin sahabbai ita ce fatawar abdullahi bin umar ita ce fatawar abdullahi bin abbasi ita ce fatawar aisha a cikin sahabbai kenan da kuma dubin dubatin tabi'ai duk ita ce fatoyinsu cewar ba a yin itikafi sai da azumi ina fatan kuma bai tona ba a yin itikafi sai da azumi duk ita ce fatoyin waɗannan mutane a'a sai da azumi kulura ta kenan wannan yana nuna ba a yin itikafi sai cikin azumi a'a ba a yin itikafi sai da azumi sai an gwama shi da azumi da ya ce sai cikin azumi duk mai ji zai fahimci azumin ramadana amma sai da azumi sisa ya ce annahu al'amuru indana annahu la'aki kafa illa bi siyamin siyamin na kira ne fi siyakil annafil sai da azumi azumin nafila azumin farilla mun ce azumin farilla ka gana ramadan kira da kuma na alwashi da mutum yi azumin nafila kenan ko da muke cewa ka yi itikafi a ka'aba sai da azumi kullum sai ka azumin nafila sai ka tashi da niyyar azumi ma'ana gobe da jibi za ka yi tukafi kullum da ke ko gobe da jibi za ka yi tukafi to tun da gobe da jibi za ka yi tukafi sai ka tashi da azumin gobe da jibi wannan shine aslam fatawar abdullahi bin mas'udi da fatawar aliyu bin abi talibin duk ana yi tukafi ba tare da azumi ba kullum da ke ana yi tukafi ba tare da azumi ba saboda hadisin alwashi da umar ibn khattab ya yi ya yi alwashi fil jahiliya zai yi zai yi itikafi sai annabi sallallahu ya ce aufi bi nazri ka cika alwashinka wannan mujmal ne wannan mujmal ne gaskiya dalili akan itikafi da azumi dalilin ya fi karfi dalilin ba a yi itikafi sai da azumi kuna jina da ke ko dalilin ya fi karfi to kuma kullun ɗalibin ilimi yana fita saɓani ne shi wanda ya ce ana yi babu azumi ya tabbatar da in kai da azumi ya yi kullum da ke ko ya tabbatar da in kai da azumi ya yi amma shi mutumin da ya ce ba a yi ya fahimci ba a yi sai da azumi in kai ba azumi ba bai yi ba to yanzu ne fita daga saɓanin sai kai da azumi in kai da azumi duka sun ce maka ya yi kullum ɗalibin ilimi yana bibikon yana bin abin da zai fitar da shi daga saɓani قال رحمه الله باب خروج المعتكف للعيد ايه شنو babu khurujul mu'takifi lil eid babun da zai mana bayanin fitar mai itikafi zuwa sallar idi wannan shine babi na uku kuna ji da ke ku shine babi na uku a kitabul itikaf babu babu khurujul mu'takifi lil eid babun da zai mana bayanin fitar mai itikafi zuwa idi idan mutum ya yi itikafin goma karshe na ramadan ko ukun karshe na ramadan uku na karshe na ramadan ko biyar ɗan karshen ramadan ya zama na da itikafin da ya yi na karshen ya haɗu da sallar idi to shin yanzu yaushe zai fita shin zai fita zuwa masallacin idi ne daga nan sai ya wuce gida ko ko zai fita ne zuwa gida daga nan ya shirya sai ya wuce zuwa idi hanya nawa kenan biyu ko dai ya bi hanyar masallaci na idi kenan daga idi sai gida ko kuma ya bi hanyar gida daga gida sai idi to yanzu wanne ne a ciki shine wannan babi na uku malik ibn anas ya ware shi ya ce babu khurujul mu'takifi qala ya yahya عن زياد بن عبد الرحمن أنه قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجة لحاجته تحت سقيفة قال رحمه الله في حجرة مغلقة في دار خالد بن وليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين قال حدثني يحيى ya ce yahya in ji ubaidullah ke ya ce yahya ibn yahya al-laifi al-masmudi ya karanta da ni wannan an ziyad bin abdurrahman Allah akbar yau Allah ya kawo wurin an ziyad bin abdurrahman daga ziyad dan abdurrahman an malik daga malik waɗannan babi da muka fara karatun su yanzu babi na uku har zuwa na ƙarshen yi tukafi kuna ji da ke ko har zuwa na ƙarshe babi na uku na hudu na biyar na shida na shida shine babu ma ja fi lailatul qadar kullure da ke ko babi na uku na hudu na biyar na shida babi nawa kenan babi hudu waɗannan babi guda babubuka guda hudu yahya ibnu yahya al-laythi yayi kokwantan shin ya maimaita su a gaban malik ko bai maimaita su ba kuma dama asali ya fara karatun muwatsa ne a gaban ziyar ibn abdurrahman mun sha maimaitawa a mu na baya kullum mu ce kal hadasa ne an kaza an kaza an kaza shi ziyad ibn abdurrahman wanda ya fi shahara da shabutun shabutun wana ji da kyau ko shi ne farkon wanda ya kai littafin muwatsa birnin andalus babban malami mutum ne siƙa an aminta da addinin shi an aminta da kaza an aminta da kaza shi ne farkon wanda ya kai littafin motsa birnin andalus na farko kenan shine ma farkon wanda ya shigar da mazhabar malikiya andalus don sun ce kafin shi mazhabar auza'i suke bi mazhabar abdurrahman al-auza'i zakal musabbihu in ji ibn abi dawud a cikin ha'iyya zuwan ziyad ibn abdurrahman shine yake littafin motsa birnin andalus to a lokacin ko gaggagaggan malamai sai suka fara karatun motsa a gaban shi daga cikin waɗanda suka karatun motsa a gaban shi akwai yahaya ibn yahaya al-laythi akwai yahaya ibn yahaya al-laythi to da yahaya ibn yahaya al-laythi ya kammala karatun muwatta a gaban ziyad ibn abdurrahman kuma ya ga ai mai muwatta ma yana na arayi to me zai hana ya tafi birnin madina domin ya maimaita muwatta a gaban mai muwatta wannan yasa sai ya sake isharar kafa ya tafi birnin madina domin ya je ya maimaita muwatta a gaban shi mai littafin muwatta din shine malik ibn anas shine malik ibn anas ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko to da ya je shi yahaya bunu yahaya je da ya je ya yi kokanto wai su waɗannan babi guda hudu ya maimaita su a gaban malik ko bai maimaita ba dirka shi shakkun da yake da su shakkun da ya samu akan ya yi su a gaban malik ko bai yi su a gaban malik ba shi yasa da ya zo karantarwa sai ya cire ruwayan malik tunda yana shakku a kanta shi yasa sai yake karantarwa daga tsohuwar ruwayarsa ta ziyad ibn abdurrahman ziyad ibn abdurrahman ya rasu a shekara ta 193 Allah ta'ala ya ji da gafara ya Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya ramshe shi ku lura da kyau duk wanda ya karanta littafin muwatta ta sanadiyar zuwan da ziyar bin abdurrahman ya yi da shi zuwa andalus ziyar bai yana da lada na son kudu har yau ɗinin yana da lada shi ne farkon wanda yi baka lura da kyau ba cewar wanda iyaka duk wanda ya kisa a yau wanda ya fara yin kisa cikin yayin adam ɗinin yana da laifi na shi ne farkon wanda ya kawo kisa a doron kasa daga mutane su hattara sosai da sosai kullum ka gina alkhairi domin waɗanda suke koyi da kai sai ka dinga samun ladinsu wannan shine takaitaccen bayani kan shigowar ziyad ibn abdurrahman qala haddathani yahya subhanallah sai bai ce an malik ba amana ta ilimi kenan yanzu darussa nawa zaka rike cewar a sauka na biyu na muwadda da muke yi da kai aka faru kun yi shiru akwai wanda aka fara da shi daya akwai wanda tun da aka fara bai yi fashi ba bai yi lattin hadisi ba قال حدثني يحيى عن ya عن ya بن عبد الرحمن دق زياد بن عبد الرحمن يا رسول قرأ تقليد تسعين دقوكو أنه قال زياد يجي حدثنا مالك مالك ابن أنس يا ترى نعم إيه تسعين دقوكو 193 an sumayyin maula abubakar bin abdurrahman daga sumai yantaccen bawa na abubakar dan abdurrahman anna ababakar bin abdurrahman lalle abubakar dan abdurrahman in ta kafa ya yi itikafi ya yi itikafi a masallaci fakana ya zahabu li hajatihi sai ya kasance yana zuwa da saboda biyan bukatarsa ta ta saƙaifa ƙarƙashin wani rufi ƙarƙashin wani ɗaki fi hujratin mughlaqa a wani ɗaki da aka rufe shi wani ɗaki da aka rufe fi dari khalid bin walid a gidan khalid ibn walid kulura a gidan khalid ibn walid ma'ana a gidan khalid bin walid shi wannan da muke magana abubakar sumai bin abubakar da yake ba mu labarin babansa babansa abubakar yana shiga gidan khalid duk da yana itikafi kulwar yana itikafi amma idan bukatar shi ta shiga idan bukata ta dan adam ta zo akwai bukatar canza kaya akwai bukatar canza kaya ko yawwa akwai bukatar ka adana kayan ka wurin kana ganin zai abin nan to sai ya sanya shi wurin ba shi da nisa wurin ba shi da nisa duk da yana karantar da mu in dai bukata baruri ta ta taso maka na ka je ka dawo babu illa babu illa ko da abinci ne ya kamata sai dai ka je ka saya ne ba a bukata ka kara akan wannan bukata kullum ya halatta ka fito inda ake sayar da abinci ka saya ka ci abincin ka koma bai taba maka ita amma ɗoruwa ƙari akan wannan buƙatar shi ke bata itikafi fi hujarati mughlaqa a wani ɗaki da yake rufaffe fi dari Khalid bin Walid gidan Khalid bin Walid thumma la yarji'u sannan in ya shiga itikafin na fa bai dawowa hatta ya shahada al'ida ma al har sai ya halarci idi tare da musulmi shi wa kenan shi abubakar bin abdurrahman inda ya je itikafi baya dawowa baya dawowa sai ya halarci idi tare da al'ummar musulmi sannan sai ya dawo gida mun ji wannan ƙala haddasa ne an ziyad an malikin an na hura ba a halin ilmi idan a takafa al'ashar al'awakhira min ramadan la yarji'u ne ila ahalihim hatta ya shahadu fitara ma'an nas ƙala haddasa ne yahya yahya ibn yahya al-laifi al-masmudi al-andulus ya ce an ziyadi ubaidullah ya ce ya haya bin haya alaisi ya karanta da mu wannan an ziyadin daga ziyad ibn abdurrahman al-qurtubi al mutumin birnin qurtuba an malikin daga malik ibn anas annahu lalle shi malik ra'a ba'd ahli ilmi ya ga wasu cikin malamai na garinsu na birnin madina kenan idza atakafu al-ashr al-awakhir min ramadan idan sun yi tikafin goman karshe na ramadan la yarji'una ila ahalihim ba sa komawa gida wuraren iyalansu hatta ya shaɗu fitara ma'an nas har sai sun halarci sallar idi tare da mutane mun gano wannan da ke ko me fa'idar wannan hada ibada da ibada amma ka kiyaye da zaran an ce an ga watan sallar idi itikafi ya kare ina son ka lura da wannan wannan daren daren me a to kaga ba daren itikafi bane ya ƙare shi yasa ga aka ce in za ka shigo itikafi ranar litinin to kai sallama magariban lahadi ranar lahadi a masallaci don ka riski wannan daren na litinin kun da kyau ko in za ka yi itikafin goman ƙarshe na ramadan to za ka sha ruwa ne a azumin ashirin azumin rana na ashirin kun da kyau ko za ka yi wannan za ka yi buɗe baki ne shi ne shan ruwa ko za ka yi buɗe bakin azumin ashirin a masallaci domin za ka taso da ashirin da ɗaya ne sai zama na wannan daren da ke sallama magarba daren ashirin da ɗaya ne to ko kaga idan aka ga wata wannan daren na ina ne kenan na idi ne lura ko na idi ne to kenan ba na ramadan ba ne saboda haka sai ka kiyaye sai ka kiyaye wannan daren ba na idi ba ne idan mutum ya wuce gida daga gida ya wuce abin nan masallacin idi ya yi idan mutum ya jira daga idi ya wuce abin nan daga ita kafi ya wuce idi daga idi ya wuce masallaci duk ya yi eh? daga ita kafi daga masallaci kenan ya wuce idi daga idi ya wuce gida duk ya yi unayi aksini kenan qala ziyad qala malik kuna jin karatun ko qala ziyadun qala malik babba da babba kenan kaga kaga ya haya sai ya fara bacewa saboda ga malamin shi a wurin shine ziyad ibn abdurrahman qala ziyadun sai ziyad ya ce qala malikun malik ya ce kaga kuma wanda muke karanta qala yahya qala malik qala ziyadun qala malik wa balagani zalika an ahli al-fadl alladhina madu wa hadha ahabbu ma samitu ilayya fi zalika ƙala ziyadun ziyad ya ce ƙala malikun malik ya ce yanzu ziyad ne ya ji daga wurin malik kun da ke ko ba ya haya ne ya ji daga wurin malik so ziyad ne ya ji daga wurin malik sai kuma ya karantar da yahya shi malik ya ce wa balagani zalika wannan bayani ya zo mini an ahalil fadl daga mutane masu matsayi a addini allazina madaw waɗanda suka wuce wa kuma wannan cewa daga masallacin idi abin nan daga masallacin itikafi sai a wuce idi daga idi sai gida a habbu masu mitu ilayya fi shi shine mafi kyawun abin da na ji ya fi kwanta mu a rai wallora da ke ko yau kaga an hada ibada da ibada ke ka kammala ibadar itikafi sai ka wuce ibada ta sallar idi isa kaga malamai suka sanya wannan a babu mustahabbai ina son mu lura da kyau sai ga da ake magana da littafan fikiyu da suka sardo masail sai ga suka sanya wannan babu mustahabbai ne yana da kyau ne ɗalibin ilimi ya gane cewar idan wani ya yi itikafi ya wuce gida kar ka taɓa cewa itikafin shi bai cika ba ko itikafin shi bai yi ba kun gane magana ta da kyau ko ko itikafin shi bai yi ba a'a itikafin shi ya amma wanne ya fi shine in dai da sarari kulura in dai da sarari shine ya wuce idi daga idi ya wuce gida ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko eh, sun gama an kammala an ga wata to da aka ga wata yanzu dare ya zama na idi sai suka sai suka hau motoci ko suka zuwa wuraren su shikenan sai ya sallar idi a gida in suka tabbatar duk wani ma'ana su su shanya daren suna tafiya akan hanya ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko ko yana son ya koma gida yayi amma wanne yafi ina daɗa jaddadawa ne domin sau da yawa mutane sun ɗauka daga itikafi ba a wucewa gida asalan ba a wucewa gida sai dai a wuce masallacin idi wannan kuma kuskure ne a ilmanci in wanda ya wuce gida ya wuce gida ya yi itikafin shi ba abin da ya taba shi saboda daren ma ɗungurungum ɗinsa na na sallah ne kun lura da kyau ko yawwa in kuma ya wuce masallacin idi shi ya fi shi kenan Allah ta'ala ya amfana da mu baki da subhanakallahumma bihamdika ashhadu Allah ila ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tambayarsa ita ce idan mutum zai yi itikafi a watan da ba na azumi ba idan mutum zai yi itikafi a watan da ba na ramadan ba wana jina da ke ko zai yi itikafi a watan da ba na ramadan ba to tambayarsa anan ita ce idan zai yi azumi zai tashi da azumin wannan itikafin yaushe zai tashi da shi kuna jina da kyau ko to ina son mu lura da kyau yanzu zai yi itikafi ne a watan da ba na azumi ba amma zai yi itikafin ranakun litinin da talata da laraba kun lura da kyau ko a watan da ba na azumi ba yaushe zai shiga lahadi ran lahadi ba zai tashi da ran lahadi zai abinda yake bukata zai yi sallan magariba ranar lahadi ne a masallaci ka gane ko to in yi sallar magariba lahadi a masallaci aha isha a nan masallaci sai ya tashi da azumi ranar litinin sai wuce da ita kafin sa kun bai ci magana ta rufe ko na eh kowanne wata a cikin watannin shekara za ka yi itikafi kowanne wata za ka yi itikafi a cikin za ka iya itikafi a cikin.. za mu zo ƙarin bayani a kan akwai a aron salama ya yi itikafi a babu shawara Allah ta'ala ya amfani da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik